To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen sanin murya Amurka a wannan la'asariya kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. A jihuri Nijar ana kama ma tashar mu ta biyu a Afrik da ke birnin Yamai a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a zangon FM ko kuma gidajen rediyoyi masu zaman kansu irin su amfani da fara da sarauniya da noma da dalo da niya a birnin Kwani a kwamfuta kuma a hausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC Ali Mustapha Sokoto ta da Juma'a Ali muke shirin kawo muku shirinmu na wannan da asariya ta Asabar bari fara da kanin labari. An yi satar shiga harkokin injina masu kwakwalwa na kamfanoni da masana'antu kimamin dubu arba'in da biyar a kasashe saba'in da hudu al'amarin da ya yi wa waɗannan kamfanoni barna. sojojin ivory coast sun yi bore suka rufe hanyoyi domin nuna kokensu akan rashin biyan su allowance ɗin da gwamnati ta yi musu alkawari ƙasar koriya ta arewa kuma ta ce a shirye take ta zanta da amurka a yanayin da ya dace to bayan kun gama da labaran baki ɗaya muna da rahoto kan ɗaruruwan 'yan gudun hijira na najeriya da aka maido gida daga libya Most of them came from detention centers in Libya, not because they had committed any crime, but because they were in Libya illegally. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji didima da ake ta ranar mata. Bayan haka za mu je Sokoto mu je zauren taron duba matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya ta Arewa. masana sun nuna cewa cikin duniya cikin afirka cikin najeriya kuma ko najeriya ƙasashenmu ko jihohin mu na arewa sun hi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara to bayan duka wannan muna da shirin amsoshin tambayoyinku da zai hada da tambayar da aka yi game da tarihin sarkin katagun amma bari mu fara baku labarai ku sha tukuna. karanta Jummai Ali. Yankunan satar shiga harkokin injina masu kwakwalwa da suka hada hada kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka lakawa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da turanci ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da masana'antu tsayawa cek. a yayin da aka kai kimamin hari ko satar shiga ko kuma kutsawa injina masu kwakwalwa dubu arba'in da biyar a ƙasashe 74 harin na waya hari ne da ya auna harkokin kamfanoni da masana'antu da na jama'a har ma suka buƙaci kuɗi daga hannun waɗanda wannan abin zamba ya ratsa da su domin a daina satar shiga harkokinsu. Wannan al'amari ya faru jiya Juma'a a Ingila ya yi ɓanna sosai a asibitocin ƙasar. Sukan yi amfani da wata dabarar da idan suka kutsa injin mai ƙwaƙwalwa guda ɗaya to sai ya bazu zuwa harkokin sauran injina masu kwakwalwa waɗanda ba su da ingantaccen tsari na kare harkokinsu. A karo na biyu cikin wannan shekara sojojin ƙasar Ivory Coast sun rufe hanyoyi jiya Juma'a a birane da dama na ƙasar domin yin zanga zanga nuna rashin amincewa a kan rashin biyan su alawus ɗinsu. An fara tunzirin ne a garin Buwake sannan ta bazu zuwa birnin Abuja da sauran biranen ƙasar. an ji karajin harbe-harbe a babban sansanin sojan ƙasar da ke birnin abuja a yayin da sojoji suka yi ta harbi cikin iska sojojin suna zanga-zanga ce a kan jinkirin da aka samu wajen biyan su alawus da gwamnati ta musu alkawari bayan sun yi bore makamancin wannan a watan janairu gwamnatin kasar ta biya wani bangare na alawus din amma ta jinkirta biyan sauran a saboda faduwar farashin koko babbar hajar da kasar take sayarwa a kasashen waje an yi zanga-zanga ce kwana ɗaya bayan wani mai magana da yawan soja ya nemi gafarar shugaban ƙasar alansan otara a saboda boran da sojoji suka yi a watan janairu daraktar kula da harkokin da suka danganci amurka a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar koriya ta arewa chow hin ta faɗa a yau asabar cewa a shirye ƙasar ta take ta yi da amurka a yanayi ko kuma ƙa'idodin da suka dace. mrs charleston Onhui ta yi wa 'yan jarida wannan furucin ne a filin saukar jiragen sama bayan ta koma gida daga ziyarar da ta kai kasar norway har yanzu jami'an gwamnatin amurka ba su mai da martani ga wannan furuci da daraktar ta yi ba 'yan sanda sun ce yau asabar dinnan wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka harbe akalla ma'aikata 'yan kwangila goma da raunana wasu da dama a kudu maso yammacin kasar pakistan 'yan kwangilar suna gyara wata hanya ce a birnin gwadar mai tashar jiragen ruwa lokacin da maharan akan babura suka buɗe musu wuta kuma suka arce daga wurin nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin kuma an kai harin ne kwana ɗaya bayan da wani mai harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar isis ya kashe akalla mutane 25 da raunana 40 a lardin baluchistan inda garin na gwadar yake. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Siriya sun samu nasarar kwace sansanin mayakan sama da ke gabashin birnin Aleppo daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS. Rundunar soja ta yi watanni tana fafata da 'yan ISIS to amma sai yau asabar allah ya bata nasarar kwace sansanin mayakan saman na jara yawancin 'yan jihadin sun janye daga sansanin wani jami'in soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa sojojin gwamnatin siriya za su gaba da dannawa yankunan da suke hannun kungiyar ta 'yan ta'adda kuma su faɗaɗa yankunan da suka kwace a gabashin birnin aleppo tun shekara ta 2014 sansanin na jara ke hannun 'yan yakin sa kai Yau Asabar Falasina a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye suke yin zaben shugabannin ƙananan hukumomi, to amma ba a gudanar da zaben a zirin Gaza. Ana ɗaukar zaben a zaman zaben gwada farin jinin jam'iyyar Fata ta shugaban Falasina Mahmud Abbas. Ƙungiyar Hamas wadda zirin Gaza ke hannunta tana fama da matsalar rarrabuwar kawuna daga ɓallewar da ta yi daga abokiyar hamayyarta ta jam'iyyar Fata da shugaban ta wato abbas shugaban falasinawa bangarorin biyu suna zargin juna da laifin rashin gudanar da zaben a zirin gaza jiya juma'a fadar shugaban amurka ta white house ta ci gaba da kare matakin da shugaba donald trump ya ɗauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka james coney a yayin da caccakar wannan matakin ke ƙara yin kamari shugaba trump ya kare matakin a saƙon da ya sa a dandalin twitter yana zargin jam'iyyar democrat ta masu hamayya da laifin kago zarge-zargen cewa yakin neman sa ya haɗa baki da ƙasar rasha al'amarin da hukumar binciken aikata laifuffuka ta fbi da majalisar dokokin amurka suke gudanar da bincike a kai tun da farko shugaba trump ya faɗa wa gidan talabijin na nbc cewa james corning ya tabbatar masa cewa ba a bincikensa to amma jaridar new york times da ake bugawa a birnin new york ta buga labarin da ya saba wa furucin shugaba trump domin makarraban tsohon shugaban hukumar fbi din sun ce shi james coney ya gwasala bukatar da trump ya na neman yi masa biyayya a wajen cin abincin dare da suka yi tare to labaran duniya kuka ji daga sashen wasu murya amurka a washington dc yan sai rahotanni kuma za mu suma ne da rahoto kan 'yan gudun hijirar najeriya da aka dawo da su gida daga ƙasar libya su dai 'yan da 258 an dawo da su ne a cikin wani jirgin kasar libya ta babban filin jirgin saman kasa da kasa na murtala muhammad da ke nan Legas. a jawaban da suka gabatar ga 'yan gudun hijiran da aka dawo da su gida daga kasar ta libya da yaƙi ya daidaita sun yi kira ga wayanda aka dawo da su gidan da su kwantar da hankulansu su koma ayyukansu da suka bari a nan gida domin ciyar da kasar gaba kuma su sani cewa babu wata kasa da tafi najeriya wato ƙasarsu ta asali bayar da wannan jami'a mai suna mrs margaret nwanko ta yi bayani dr bendele shine babban jami'in hukumar nema mai kula da kudu maso yammacin najeriya inda ya bayyana cewa majority are like the disposition used to be two states of Edo and Delta picks with the majority. Ya ce 'yan gudun hijira 258 ne aka dawo da su gida daga cikinsu maza sun fi yawa kuma kamar yadda aka sani jihohin Edo da Delta sun fi yawan mutanen da ake dawowa da su gida daga kasashen na ƙetare musamman ma dai kasar ta Libya. Kumar kula da 'yan gudun hijira ta kasa da kasa tare kuma da haɗin gwiwan ƙasar Libya da kuma Najeriya ne dai suka sa hannu domin domin dawo da wa'annan 'yan najeriya zuwa gida rahotanni dai ya nuna cewa 'yan najeriya sun buƙaci a dawo da su gida ne don ƙashin kansu sakamakon azaba da kuma wahalhalu da dama da suke fuskanta a ƙasar ta libya ƙasar da kuma kawo yanzu aka ɗaiɗaita ta da yaƙi tsakanin ɓangarori daban-daban ko da yake akasarin waɗanda aka dawo da su dai daga ƙasar ta libya sun ƙi ce uffan ga 'yan jaridu babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ƙasa mai suna Nahashun Maina. Most of them came from detention centers in Libya. Uh, they were not, not because they had committed any crime but because they were in Libya illegally. Ya ce akasarinsu dai an fito da su ne daga inda ake tsare da su ba wai don sun aikata wani laifi ba a'a sai dai kawai don sun shiga ƙasar ta Libya ba tare da izini ba. 'Yan Najeriya dai suna cikin 'yan ƙasashen duniya daban-daban da ke tsallakawa zuwa ƙasashen Turai. turai babin ya cikin murai amurka daga legas. to gaishe baban gida yanzu sai sokoto inda masana suka taru suna duba matsalolin da matan najeriya tuma ba na arewacin kasar ba suke fuskanta wajen haihuwa Ƙididdiga ta nuna cewa ana samun mata kimanin dubu ɗari uku da ke ɗauke da juna biyu a jihar Sokoto kaɗai a kowace shekara, to sai dai kashi 25 bisa ɗari na wannan adadin ne ke zuwa asibiti domin awon ciki yayin da kuma kashi 5 bisa ɗari ne kacal na wannan adadin suke haihuwa a asibiti wannan lamari yana ƙara yawaitar adadin mutuwar mata a lokacin haihuwa abinda kuma yake ƙara damun gwamnatin jihar ta sokoto hakan ya samu aikatar lafiya ta jihar sokoton fitowa da hanyoyin faɗakar da mata musamman sababbin aure a kakar aure ta hanyar wani gagarumin gangamin faɗakarwa da ya kunshi mata da 'yan mata da iyaye maza da mata da ungunzomomi da wanzamai da ma jami'an kiwon lafiya wanda aka yi wa taken kakar aure can take sallah arbiki ko ungunzuma salamu alaikum dr balarabe shehu kakale shine kwamishinan lafiya na jihar sokoto kaka aure kamar war kowa sani wannan lokaci ne na kaka aure watan sha'aban watan sharuwan ah, azumin tsohi kuma malam bawashe sai ce can take sallah domin wato hikima da ƙoƙarin cewa duk wanda da ɗaya budurwa Allah ya nuna mai ta aure wanga lokaci ta azumi gidan mijinta. To a ma'aikatar lahiya da kuma ma'aikatar lamuran mata muka kula cewa a wannan lokaci akwai yiwuwar juna biyu ya shiga wanda yake abin alheri ne. To don haka arbiki salamu alaikum lalle arbiki ya kamata a bi dota domin ta kula da lahiyar wannan yarinya. Zan gaya muku cewa tsakanin da Allah a ma'aikatar lahiya wallahi duk aka rasa mace a wurin haihuwa ciwo muka ji kwarai da gaske. a tashin hankali ne wacce tara rasu haihuwa an gudanar da taron gangamin ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lamuran mata da yara ƙanana ta jihar inda kwamishiniyar ma'aikatar hajiya kulu sifawa ta yi wa matan bayani akan yadda gwamnatin jihar ta damu da lafiyarsu kun san mata da yara mu muka kunshi kashi saba'in cikin ɗari na al'umma sannan masana sun nuna cewa cikin duniya cikin afirka cikin najeriya kuma ko najeriya mu ko jihohinmu na arewa sun hi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara. Masana da dama ne suka gabatar da bayanai a wajen taron gangamin dangane da kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma haihuwa. mu na gida suna da amfani kuma da su matanmu sun ka yadda amma kuma muna so a rinka zuwa asibiti saboda a rinka yin gwaje-gwaje wayanda ya kamata a ce an yi su in ana tsammanin matsala sai a gano ta tun daga farko a ɗauki matakin da ya dace a ɗauka saboda a rage yawan mace-macen mata da kuma samun matsala da kuma mutuwar yara ƙanana. Haka kuma kwamishinonin sun jagoranci wani maci a titunan birnin na Sokoto har ya zuwa fadar mai alfarma sarkin musulmi wanda shi kuma aka yi masa lakabin da motar ice ga rabaron madara da kwai da kayan marmari ga macen da ta haihu. Ka Murtala A gaishe ka Murtala. Bari mu karkare rahotanni mu a jamhuriyar Nijar inda yau take salar mata. maudu na bana shine inganta ilimin mata don tabbatar da dogaro da kai mai ɗorewa a fannin tattalin arziki wa matan. Madan Sani Hajiya Magajiya ita ce mataimakiyar daraktan hukumar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta da magaran ta bayyana dalilin wannan maudu'i nasu. su. maudu'in namu shine bisa kan eh, kare jahilci me kare jahilci makaranta kuma bayan makaranta dole in mutum ya sami ilimi kenan ya kamata a ce mutumin ya samu aikin yi musamman a yanzu aka duba mata a karkara suna cikin wani hali na ni su musamman ma a game da matsaloli na rayuwa babu wani abu da kuka yi kan wannan fanni eto eh kin san ita matsala duk mai rai yana tare da ita amma na ga miki na miki matsaloli alhamdulillah yanzu a karkara in kika diba kika ga wajen fannin daka da wani wannan yanzu ai alhamdulillah karkarar da zaki je a ce ana yin daka babu mashin daidai ce ko kuma ma ni he in ce ma babu ita kenan alhamdulillah akwai matsala a dai matsalar dai ba irin waccan ce ba sai dai yayin da na leka karkarar na samu wasu mata na hidimomin su inda suka sai damun su dai basu san ma da wannan sallar ba tuwa ni mamma wallahi ban sani ba in ba yanzu da kuka isko ni ba nan ma ban sani ba wallahi magabata su taimaka mu kawai da abinci a muna da matsala abinci tunda yanzu da almasara ya kaba da ɗari da talatin ka wani tiyawa ruma nasiru walla ba mu san ba ma ana yi sallan mata gaskiya matsala anan karkaran muna da matsalar ruwa kuma muna da matsala gaskiya ta abinci amma wajen silhen mashin komi anan gashi an wadata da shi gaskiya harira sunana yanzu ce ne nake kuma halau cikin wannan ga abinci tsada yake tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar To a gaishe ke tamar sannu da aiki. To kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen wasan murya Amurka ne daga Washington inda muke karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na safe. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar amadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad kabar Umar da kuma masarautar ta Katagun. Za kuma a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar su Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa da Sa'idu mai ɗanyen kifi a bayan tashar mota da maturu da Sa'idu Abdullahi da maturu masu son bayani. kan bambancin lu'ulu'u da zinari da azurfa da kuma wai yaya ake samun su da kuma wanda ya fi daraja a cikinsu. To bari mu fara da kashi na ɗaya na ansarar tambayar su Prince ya Adamu kan lu'ulu'u da zinari da azurfa. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙwararre a harshen Hausa na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja Malam Sani Balankaro da ansar. Wato waɗannan abubuwa guda uku da mai tambaya ya tambaya zinariya azurfa da kuma lukulu dukkaninsu abubuwa ne da ake bayyana ko ake kira ma'adinai ko kuma farafai idan muka duba bangiji cikin rahamarsa da ikonsa da kudurarsa shi yi azurta ɗan adam da waɗannan abubuwa ya kuma ɓoye masa su a ƙarƙashin ƙasa domin zama hanyar arzikinsa wato shi ɗan adam ke. Oh. in mun duba za mu ga ba kuma su kaɗai ba ne suke cikin ma'adanan nan ko garaman nan abubuwa da yawa suna daga cikin abin da ake kira ma'adanai misali kaga bayan su akwai irin su kawulin yana da labarin sa kamar su kanta kamar su gasu nan dai da yawa da waɗanda wasu ana amfani da su ta waɗansa ta hanyar ta fannin magunguna waɗansu ana amfani da kusa ta fannin tsere-tsere waɗansu kuma a fuskantar kaiya da tattalin arziki aka fi amfani da su Mm. waɗannan ma'adanai guda uku da mai tambayar ya faɗa wato zinariya da azurfa da diamond ko darajar su yawanci ta fi ƙarfi da fuskar tattalin azurfa. Mm. farko dai sai mu ji ku ɗaya bayan ɗaya mu ga yaya lamarin su yake mu fara da zinariya ita zinariya dai kamar da yawanci muka sani wato tsohon ma'adani ne da ɗan adam ya rike da su ɗan adam ya fara gano amfani da wato ita zinariya kamar shekaru dubu hudu gabanin bayyanar annabi isa ita kuma zinariya ta shahara ta fito wato a fuskar bayan ƙasa a sakamakon aikace-aikacen ma'adinai haƙe-haƙe da ɗan adam yake ya gano wannan ya gano wancan har aka rika a fahimtar amfani da ita da kuma darajarta to zinariya dai kamar da watakila ne sauraron zai sani da sauran masu sauraro kalarta ko kuma launinta wato ruwan rawaya ne wato yalo hmm. sannan kuma an bayyana ta da cewa tana daga cikin dangin karfe wato ma'adinai dangin karfe waɗanda suke da sauƙin sarrafawa a abubuwa iri iri to sannan kuma wata darajar da take da ita ne ba ta koɗewa kuma ba ta ainihin wato zagonyewa ta lalace ko kuma ta riƙe hmm. mai da auren karafa suke yi to wayannan abubuwa su ne abubuwan da ita zinariya ta ke banta da hmm. to bayan haka kuma zinariya ana amfani da ita wajen wato cinikayya kamar da muka sani shekaru aru aru da suka shuɗe ɗan adam ya fahimci amfani da ita a fuskar ciniki lokacin da cinikin sai dai abin da ake kira amfani in baka mm. Hanya ta farko da ɗan adam ya fara ganowa wajen musayar tattalin arziki ko musayar kuɗi. To, ya ana abin da ake kira amfani kishiri gishiri in baka manda da kuma zinariya ta bayyana sai aka rika musayarta da kaya ko kuma kwadugu. A ɗauki zinariya a bayar a musanya ta da wani abu. To sannan kuma ana amfani da ita a nikata ko kuma a narkata a mai da ita sisi ko silai kamar da mukan yi a yanzu a kasashen larabawa har zuwa wasu kasashen namu na afirka wajen su jihar borno inda ake amfani da sisin gwal ko kuma silan gwal a wajen mu'amala ta ciniki da kuma sha'anin aure hmm. to bayan wannan kuma zinariya ana amfani da ita wajen wato tusa sinadarinta a cikin kwamfutoci da talabijin da kuma sauran abubuwa da suke iya wato ɗaukar wuta ba wai ita tana da karfin ɗaukar lantarki ba ne kamar da ma'adanin kwafa yake da shi amma an ce ana haɗa ta da ma'adanin kwafa a tashi wasu abubuwa da za su iya bada karfin lantarki to sannan kamar yadda aka bayyana ita an fi samun ta a cikin duwatsu wuri mai duwatsu da kuma ah, cikin tekuna akan same ta a nau'i na wuraren da kuma aka samun ta a duniya sun hada da afirka ta kudu wadda ita ce ta fi shahara a duniya a yanzu sai kuma ita kanta amerika a nan a wani wuri a ta sahara nevada sai kuma a canada wato a jihar ontario sai australia australia ma ana ganin ita ce nemajin afirka ta kudu hmm. a wani guri da ake kira kargoli to a nan afirka ta yamma ghana ta shahara ghana ma nan wajen jihar ashanti sannan ne a wajen sha'anin hakan zinariya da kuma sarrafa su da kuma a kirkita. Hmm. To sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma masarautar ta Katagun. Idan mai tambayar na saurare, to ga dokajen Katagun Alhaji Ibrahim Waziri da ci gaban ansarka bayan da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya kara masa tambaya cewa. shi gagara da wannan wajinta ne ya sa kuma a ina samu wannan lakani na gagara da ya samu wannan lakani lokacin yana hakimin shira ubansa muhammadu yana sarkin katago to ubansa ya allah ya ba shi nisan kwana ya mutu da wuri shi kuma yana dokin ya zama sarkin katago ya ɗaure yaƙi daga shira ya tafi yaƙi mahaifinsa mahaifinsa ya ce masa lokaci bai yi ba ya dawo shi ne ya dawo shira daga nan mahaifinsa ya rasu sai ya ki zuwa katago ya ce dukkan kannan ubansa su zo su masu taziya shi ubansa ne ya mutu su kuwa wansu ne ya mutu saboda haka ba zai je katagun ya musu taziya ba da ya zama sarkin katagun yana shira lokacin da zai tafi daga shira zuwa katagun ya tafi da dawaki sun kai dubu masu kwari da baka da bindiga na caccakawa sun kai dubu a gabansa to shi ne mutum shirin suka sashi a gaba suka ce su je su katabun in ma dafa shi za a yi in ma gasa shi za a yi gashi nan an kawo shi to lokacin da suka je sai suka samu dukkan kofofi an rurrufe don da akwai ganuwa da ake yi to an rurrufe kofa mutanen shirya sai suka ce za su karya babbar kofa su shiga katagun ya ce musu a su je su karya kofa karama su shiga to shi ne suka shiga bayan sun shiga su mutanen shira sai suka ce masa yau ka zama gagare da kuwa shine kuma wato idan na fahimce ka su yawancin masu sarautan katagun ba 'yan cikin azare ba ne kenan akwai dai sarakai guda biyu daga azare wadda suka zama masarakin katagun akwai muhammadu abdallah wadda shi ya yi shekaru hudu ne kaɗai yana sarauta sai abdulkadir na uku ya shekara talatin da takwas yana sarauta duka suna hakimin azari suka zama sarkin katagun amma ga tsarin yadda sarautar take kenan dama babu wani wanda ya zo kamar bare ya samu wani sauta in sarauta malam lawan su ne kaɗai suke sarautar fata shi kuma malam lawan ya zo ne daga sham ya zauna a bagarmi daga bagarmi ya shigo na faɗa a ƙasar gwanne to a nan ya sarkin gwamnati eh, sarkin na faɗa na wannan lokaci ya ba shi yarsa aka haifi yaro mai suna muhammadu dungu to daga baya malamai irin masu zana ƙasa da su ga sarkin na faɗa ko ya kore shi ko kuma zai mallake ƙasar na faɗa to shi ne ya kore shi to ya tafi yana wa'azi yana kiran a shiga addinin musulunci ya kwana a nan ya kwana a nan har ya zo shi yayu a ƙasar ta tamu ke. to da ya zo shi yayu akan zai kwana da safe ya tafi sarkin yayi na wannan lokacin sai ga ya kamata ya zauna da shi to shine sai ya dauki yarsa ya bashi shine aka haifi malam shi zakiyul kalbi sunansa zakiyul kalbi yawwa amma ba zaki wani zakiyul kalbi sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin yanzu a madadin alhaji ibrahim waziri doka jankatagun da Malam Sani balan Balankaro na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyanmu. nina ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa kasance lafiya To yanzu sai wasu daga cikin wasiƙunku da kuka aiko kuna bayyana ra'ayoyinku iri-iri bari mu fara da wannan wasiƙa ta Nasiru Kainuwa Hadeja wanda ya ce 'yan majalisar Najeriya duk wanda ya rena kuɗin da ake bashi to ya ajiye aikin ya dawo gida ya zauna abinsa a tura wani a madadinsa. Wasu kutun lokacin da aka tura su majalisa suka je suka yi bankwana da gida idan ka gansu sai idan wani babba ya rasu a garinsu ko jiharsu ko kuma wani biki irin nasu na manya. in ji nasiru kainuwa hadeja daga nan kuma sai wasikar haɗin gwiwa tsakanin mutane uku da suka hada da sani mai lange-lange da ango malamin makaranta da kuma hamza galadima dukkan sai jihar kebbi da suke cewa suna son a ba su dama domin su nuna farin cikinsu a kai da daraja naira take ci gaba da karuwa sakamakon matakin da babban bankin najeriya na cbn yake ɗauka da kuma fatar cewa allah ya sa su ma kayayyakin masarufi farashin su ya sauka to sai kuma wasiƙa haruna muhammad katsina shugaban kungiyar murya jama'a da yake kira kan gwamna aminu bello masali na jihar katsina din da cewa ya taimaka ya fito da wasu hanyoyi na samarwa jama'ar jihar katsina din ruwan sha domin ruwan yana neman ya gagare su ya ce kuma gashi shi gwamnan masani ne akan harkar ruwa tun da har ma ya taɓa riƙe mukamin daraktan gidan ruwa to sai wasiƙa muta ƙarshe wace aminu kano maida da ke garko shine marubucinta yake cewa yana kira ga shugabanni na jihar kano musamman da su taimaka su gyara makarantar da ke garin maida din a can karamar hukumar ta garko ya ce makarantar duk da rufe har yanzu kuma ba da ke nuna halin cewa ya san abin da suke ciki da aka suna so a gyara to ya kacin wasiƙunku a wannan lokaci kenan to bari mai da kurin jimaita ba ku labari a takaici ta shiga harkokin injina masu ƙwaƙwalwa da suka hada da kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanonin da masana'antu tsayawa cak. a karo na biyu cikin wannan shekara sojojin kasar ivory coast sun rufe hanyoyi jiya juma'a a birane da dama na kasar domin yin zanga zanga nuna rashin amincewa akan rashin biyan su alawus ɗinsu. To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai da karfe ta da rabi na dare a jima Allah da muna fatar dawo da wasu sababbin shirye-shirye kafin mu tafi na son yi ta'aziyya ga mutanen kofar marki a Sokoto kan rashin malam Hamza da aka yi a ranar juma'a da ta wuce Allah ya ji gansa. Ni za madadin dukkan masu sashen su Amurka Ali Mustapha Sokoto ne. Huta lafiya.